da kenan wanda al'ummar fulani da kuma nasarawa a wajen taron zaman lafiya a tsakanin kabilun guda biyu da suka kwashe tsawon dogon lokaci suna zaman doya da manja wanda ya janyo rasa rayukan ɗaruruwan mutane a tsakanin kabilun da suke zama a garin taba balewa jihar bauchi tun zamanin kaka da kakanni sarakunan fulani da nasarawa sun yi bayani kan taron zaman lafiyar sunana sale sarkin kabilar wannan taro namu mun yi shi domin da ana jin waiwai ne muna zaman lafiya mun kai wani wuri wanda mu nuna wa duniya cewa mu al'ummar sayawa da fulani muna zama lafiya ya sa muka kiro mu nuna wa duniya sanadiyan wannan taro kuma shine ɗanmu wanda yana majalisa na tarayya wato honorable yakubu dogara ni da aminu tukur a yankin fulani suka nuna mana yadda za mu sami zaman lafiya a yankin lokaci ya zo da mu kama juna mu rungumi juna mai zaman lafiya ni ne jauro gaidu mai ba da miyatta allah na karamar hukumar tufa da shawara mahimmancin wannan taro a rayuwa na ba zan taɓa manta da wannan rana ba har iyakar rayuwa don dalili a nan aka haifi iyayena ni a bangare guda sai ice ni ba sayi ne amma asali na ba ne dalilin da zai sa a bangare ɗaya ni ba sayi ne kakana ana kiranta da suna ngara yar muwar kenan yau ina da shekaru 81 da na yi jeton har in karasu ba zan taɓa ganin hasken rayuwa irin ta yau ba mun samu yaya nagari barista dogara aminu tukur sun yi rawar gani allah kuma ya saka masu da alheri su ma shugabannin matasan tsayawa da na fulani sun yi bayani kan wannan taro na zaman lafiya Suna na murtala nuhu ciyaman ne ta Allah ta fabala local government na matasa abin da zan faɗa a takaice shine lallai wannan haɗin kai da kuka gani wanda aka kira wannan taro ba da gayo ya fara ba da farko an zauna da dattawa aka samu mu matasa a ciki muka yi zama na farko zama ɗaɗɗaya sanda muka yi zama goma sha biyu ba tare da sanin duniya ko jihar mu ta Bauchi ga irin matakin da mu muka ɗauka don zaman lafiya wa kanmu ba shi ne muka dawo muka kira don mu tabbatar muku ku gani cewa zaman lafiya in Allah ya yarda ya samu kuma yana kan samuwa yana ci gaba ni ne mai suna Yusuf Wai Tafabula shugaban matasan siyawa e, shawaran da zan ba ma 'yan uwana matasa da nima kaina a ciki shine cewon a duk inda matashi yake a fadin duniya dole ya iya sanin cewon ba jansinsa kaɗai ne da zauna a gurin ba ya kuma iya sanin cewon mu cire son zuciyar mu a duk abin da ya taso sannan duk wani abin da ya tashi ba saurin fushi a yi ɗauki ko mataki a je a ce za a yi barna ba abdulhab muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya